sauraro barkamu da asuba da fata an wayi gari lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim ka almasi garba. Da sauran abokan aiki muke kawo muku shirinmu na yau talata takwas ga watan Disamban shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Ibrahim da kanun labarai. To babu makeri yau Burtaniya ke kaddamar da aikin rigakafin cutar COVID-19. Daraktan sashin kai daukin gaggawa na hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce yawan yatsuwar covid-19 a amurka da ɗaura kai ganin irin ingancin da fannin lafiyar kasar ke da shi sannan wata dambarwar siyasa a jamhuriyar demokradiyyar congo ta daɗa tsanani jiya litini bayan da shugaba felix shisekedi ya tashi rusa gwamnatin gamayya mai tangal-tangal kanin labaran duniyan kenan aka saurara. A cikin shirinmu za ku ji cewa ana ci gaba da kidayen ƙuri'u da aka kada a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa a Ghana. Sai dai ana zuba wa jami'an tsaro ido su ɗauki matakan da suka dace akan mutane da ake samun su da laifukan tada tarzoma a wurin kidaye ƙuri'un. Wannan ita wanda gaya da kowane lokaci mutane ke ba da asali ba ta da dalili. Kowane da ko ɗan waye ko waye. mutukan ka saba wajibi ne mu tabbatar da cewa an yi abin da ya kamata. shahararren ɗan kwarmaton nan na najeriya na shirin bayyana gaban majalisar wakilan kasar domin ba da bahasi a kan dala biliyan talatin da biyar na gwamnatin najeriya da ake zargin sun salwanta. we cannot be going to china to borrow money or ask China. Ra'ayin mai kwarmaton matukar za a tsaya kan gano irin waɗannan kuɗin. To Najeriya ba ta buƙatar nemo lamuni daga ketare. Bayan haka muna kuma ɗauke da shirin tsaka mai wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau dinnan talata Burtaniya ke ƙaddamar da aikin rigakafin cutar COVID-19. ma'aikatan bangaren kiwon lafiya na kasar da mutanen da ke gidajen kula da tsaffi da masu kula da tsaffin yau talata za a musu rigakafi na farko da kamfanin har hada magungunan nan na amurka pfizer da kuma biontech na jamus suka kirkiro tare za a fara aikin rigakafin ne yau talata kusan makonni biyu kenan bayan da hukumar tantance magunguna ta gwamnati ta tabbatar da ingancin rigakafin wanda ya sa Burtaniya ta zama kasar yammacin duniya ta farko da ta shirya yin rigakafi ma mutanenta da yawa. Wannan amincewar ta samu ne 'yan makonni bayan da kamfanin haraɗa magungunan na Pfizer ya ba da sanarwar cewa gwajin ƙarshe ya nuna cewa ingancin rigakafin ya zarce kashi 90 cikin 100. Burtaniya ta karbi zubi 800 na rigakafin Pfizer da BioNTech ranar Lahadi. wanda shine kashi na farko na zibi miliyan 40 da ta siyo daga kamfanin Pfizer. A halin da ake ciki kuma, daraktan sashen kai daukin gaggawa na hukumar lafiya ta duniya WHO, jiya litini ya ce yawan yaduwar cutar COVID-19 a Amurka da ban mamaki, ganin irin ingancin fannin lafiyar da kasar ke da shi. A yayin taron manema labarai da aka saba yi ranar litini. Mike Ryan ya ce silisin masu ɗauke da cutar a duniya a Amurka suke. Wannan annoba na wahalarwa a Amurka ta yaɗu sosai al'amarin da a ƙashin gaskiya da ban mamaki ganin mutum ɗaya zuwa biyu kan mutu cikin kowane minti guda a Amurka. Ƙasar da ke da tsarin lafiya gawurtacce kuma ingantacce da kuma matuƙar ƙwarewa ta fuskar fasaha a cewar Ryan. Darakta janar ɗin hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce har yanzu hukumar ba ta samu haɗuwa da kwamitin shirin karɓar mulki na zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden ba. A baya a cikin wannan shekarar gwamnatin Trump ta bayyana shirinta na yanke hulɗa da WHO tana mai cewa WHO ɗin ta zama 'yar koren China kuma ta zama mai almundahana. Biden dai ya nuna aniyarsa ta mai da hulɗa da WHO. Firaministan Birtaniya Boris Johnson da shugabar kungiyar tarayyar Turai na shirin ganawa ta keke da keke don su duba su ga ko za su iya cimma yarjejeniyar cinikayya ta dab da kurewar lokaci a cewar jami'an gwamnati jiya litini. Jansan da shugabar hukumar zartarsuwar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen sun faɗi bayan wata tattaunawa mai tsawo ta wayar tarho cewa har yanzu akwai saɓanin ra'ayi sosai a wasu muhimman batutuwa uku. sun ce suna shirin tattauna bambance bambancen su a wani taro na keke da keke a brussels cikin makonni masu zuwa karo na biyu kenan da shugabannin biyu suka tattauna cikin sa'o'i ashirin da takwas yayin da wakilan tattaunawar yarjejeniyar cinikayyarsu ke ci gaba da ja in ja a tattaunawar da ta cije a brussels kafin Ibrahim ya kawo sauran labaran duniya. ana ci gaba da kidaye kuri'u da aka kada a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa a ghana galibin 'yan ghana ne suke sa ran samun sakamakon zaben a yau kamar yadda shugaban hukumar zaben kasar jean mensa ta alkawuranta za ta fitar da sakamakon zaben a cikin sa'o'i 24 lamarin da 'yan adawa suka kalubalanta an samu rigingimu a wurare da dama wurin kirga kuri'u sai dai aka zargi 'yan sanda da rashin daukar matakan da suka dace akan masu laifin tada tarzoma a wurin zaɓe saboda gudun jan kunni da za su iya fuskanta daga manyan 'yan siyasa iyayen gidan masu laifin dalili kenan kuma da yasa na tambayi limamin 'yan sandan Ghana na kasa Imam Hussein Abdulrahim Hussein kamar haka. To akwai wani korafi da ake cewa ku 'yan sanda kuna shakkan ɗaukan kwakwaran mataki akan waɗanda aka same su da laifi a lokacin zaben nan saboda idan ya dace jam'iyyar waɗannan mutanen ta yi nasara kuna tsoro ba ku iya ku yi wani abu saboda kowa na tsoron mukaminsa ko inda yake tsaye cikin aiki to akwai wani kwarin gwiwa da kuka samu a wannan lokaci cewa kuna iya ɗaukan kowane irin mataki na akan kowane ne ko da ma jam'iyyarsa ta yi nasara ta kafa mulki. wannan ita wani magana ne da kowane lokaci mutane ke yi bata da asali bata da kuma dalili mutane ne kawai na zubar da magana a ko suna faɗin magana idan wata abu ta zo ba su san dalili ba ba su san menene aka yi ba kawai su kowanne ya faɗa abin ne ga dama asali shi ɗan sanda ko ko a jami'an tsaro suna da nasu ka'idodi da suke aiki da bai kamashi a wuce gona da iri ba ko wane ne ko dan waye ko uban waye matukan ka saba a cikin wannan abin da ake yi dole ne wajibi ne mu tabbatar da cewa an yi abin da ya kamata ga wannan lokaci za ka ganin cewa 'yan sanda ko shugaban 'yan sanda wato akwai wato shirye-shirye da aka yi zai yiwu idan mutum ya saba gaba daya za a tafi da shi an same sa a gufanar da shi gaban kotu kotu kuma ta yanata ta yanke wani ta hukunci yasa abin tsari ne da ya kamace kowanne ya mai da hankali na biyu kuma kai da kanka wato ka lura ita wannan zabe kowanne daga cikin eh, mutane eh, ya yi zafi yana nema yasa idan kai da ake fahimta cewa kamata yi ka yi aiki yadda ya kamata sai ba ka yi ba ka ga ka zube bisa wannan lokaci ta farko muna da goyon baya hukuma sa'annan kuma al'umma na gari duniya baki daya kowa na kallo menene zamu yi akan haka za ka gani cewa tsari mu tana nan daban-daban daban kamar da na gabatar da farko a so matan da tun watanni shida ko bakwai ana shirye-shirye saboda irin wannan rana. Kisa ita wannan magana da ake yi ba ta da asali. To Imam a shekaru hudu da suka gabata kaga yadda aka yi aiki menene bambancin aikin tsaro da kuka bayar a shekaru hudu da wannan shekarar da kuke ba da tsaro? Wato mutum yana da muhimmanci kwarai abinda ta wuce ana dogon karatu a cikinta. abin abinda ta tafi ko kuwa aiki da aka yi wannan lokaci inda aka samu cikas da sauransu wannan dama an samu karatu kenan sai ta taimaka saboda a tabbatar da cewa an yi abubuwa da ya kamata na biyu kuma kamin haka an yi registration kowanne wanda zai yi butun da sauransu duka sun ba 'yan sanda wato eh, wato fahimta da yadda irin wannan lamari za ta tafi isa duka wannan karatu ne da an kai da kuma abubuwan da kuma ta faru da sauransu tana nuna muna ta wani huska ko ta wani hanya ya kamashi mu eh, tafiyar da wannan aiki shi yasa shekaru da suka wuce na'am akwai hikima nan kuma akwai da abin da eh, bature ke ce masa experience da mm. za ta taimaka da wannan shiri da muke cike yau yasa za ka gani cewa wato wannan lokaci ko kuwa irin yau abu na tafiya yin ya kamata kuma a gama ta kuma ta kuma cikin ikon ubangiji. Imam Hussein Abdulrahim Hussein kenan limamin 'yan sandan gada na ƙasa. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Garba dauke da sauran labaran duniya. To baba makeri wata dambarwar siyasa a jamhuriyar demokradiyyar Congo kasar da duk shekara ke fama da tashin hankali ta daɗa tsanani jiya litini ta yadda har 'yan majalisar dokokin kasar suka yi kace-kace da zauren majalisar bayan da shugaba felix shisekedi ya tashi rusa gwamnatin gamayya mai tangal-tangal dama gwamnatin ta shisekedi ta kasance cikin rudami ta yadda mambobin majalisar dokokin kasar da ke goyon bayan wanda ya gada joseph kabila mai dimbin tasiri waɗanda suke da kujeru sama da 300 a majalisar mai adadin mambobi 500 ke daɗa sa kafar wando guda da magoya bayan shugaban. Ranar Lahadi, shi sakedi ya ce yana shirin kafa wata sabuwar gwamnatin haɗaka, sannan ya yi gargaɗin cewa idan ya zama tilas yana ma iya rusa majalisar ya sa a gudanar da sabon zaɓe. a wannan ƙasar, wadda tashe-tashen hankula da kuma almundahanar da aka shafa shekaru gwammai ana tafkawa suka galabaitar. amurka jiya litini ta sa sunan najeriya cikin jerin sunayen kasashen da suka gaza ta bangaren yancin addini wanda hakan ya share fagen yiwuwar saka ma najeriya takunkumi muddin dai bata kyautata al'amuranta ba sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ayyana ƙasar ta najeriya wacce kawar amurka ce a karo na farko a matsayin abin da ya kira ƙasa mai wani takamaiman abin damuwa game da yancin addini kamar irin kasashen da suka hada da china iran pakistan da kuma saudiya pompeo bai yi karin haske kan musabbabin saka sunan najeriya a wannan jerin ba to amma dokar amurka ta tanaji cewa za a ayyana kasashe haka ne idan suka aikata ko kuma suka bari aka aikata wasu take-take masu nasaba da tawai 'yancin addini shugaban kasar faransa emmanuel macron jiya litinin ya ce ba zai sharaɗanta kare haƙƙin ɗan adam ga batun siyar da makamai ma ƙasar masar ba saboda bai son ya gurgunta ƙoƙarin masar na daƙile ta'addanci macron ya yi wannan kalamin ne a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban masar mai ziyara a faransa abdul LCC. ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan adam na ƙasar faransa da na ƙasa da ƙasa aƙalla goma sha bakwai ne suka fitar da wata takardar haɗin gwiwa gabanin ziyarar suna masu zargin macron da rashin la'akari da abin da suke ganin ƙaruwar rashin mutunta 'yancin ɗan adam ne da gwamnatin lcc ke yi labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙwararren mai kwarmaton nan na Najeriya Dr. George Ubo ya samu gayyatar Majalisar Wakilan Najeriya don ba da bahasi a kan zargin salwantar da kuɗi sama da dala biliyan talatin da biyar ma'ajiyar gwamnatin Najeriya ta ketare da kuma daga kuɗin asusun shigar ƙasar. Ubo wanda zai bayyana gaban kwamitin bahasi na bainin jama'a da koke-koken jama'a ranar laraban nan. ya ce yana da kundi mai kusan shafi dubu na shaidar batar kuɗin. Ga dai Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Dr. Uba wanda ya sha bankaɗo irin waɗannan bayanai a baya har kotu ta taɓa tura shi zaman wakafi a gidan yarin kuje kan shari'ar bata suna ga gwamnan babban bankin Najeriya Gordon emefile ya ce kuɗin sun shafi wasu manyan bankuna ɗaya daga manyan kamfanonin sadarwa da kuma wasu kamfanonin man fetur. Ɗaya daga zargin ya shafi rashin shigar da zunzurutun kuɗi dala biliyan takwas daga kamfanonin mai a hukumar tara kuɗaɗen shiga zamanin mulkin tsohon shugaban hukumar Tunde Fola. Has to do with over 25 billion US dollars, which has to do with MTN. Now, MTN engaged in this maze of Zargi na biyu ya shafi kamfanin sadarwa na MTN ne na Afirka ta Kudu da ya hayanci asusun ajiya na ketare na Najeriya na tsabar kuɗi sama da dala biliyan 25. So muster the willpower and do justice to this. this we're cannot be going to China to borrow money A ra'ayin mai kwarmaton, matukar za a tsaya kan gano irin waɗannan kuɗin. To Najeriya ba ta buƙatar nemo lamuni daga ƙetare. Mai taimakawa Obo ta harkar tafinta magaji Muhammad Yaya ya yi ƙarin bayani. wani dr Tsubo ina jin an kama shi a wannan gwamnatin sun kama shi ɗaɗɗaɗɗaya sama da sau biyar har an kai shi prison na suleja daga ba aka kawo shi prison na kuje ya zauna sama da wata ɗaɗɗaɗɗaya har wata hudu zuwa wata biyar a wannan gwamnati ta muhammadu buhari wani al'amari ya bani kunya da mamaki duk da dai mun san cewa shugaban ƙasa mutum ne mai adalci mutum ne mai gaskiya amma babban bakin cikinmu mutane da suke kewaye da shi suna cin amanarsa suna cin diddigensa mutanen kirki duka da ya kamata ya san su sai su tare kofa ba za ma su yadda ya shiga su shiga fila ba don haka muna roƙon muhammadu buhari ya ƙara buɗe idonsa ya duba hagunsa ya duba damansa ya duba gabansa ya tattara mutanen kirki in ba haka ba ƙasar nan tana nema ta litse ana sa ran duk waɗanda ake zargin za su halarci zaman kwamitin majalisar don kare kansu nasiru adamu kayan muryar amurka daga abuja najeriya to a gaida nasiru adamu kaya wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraren mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. sunana mutare alkasun eh fata na allah ubangiji dai ya ba mu ikon kaiwa lokacin da zaben nan za mu gan shi lami lahiya allah ubangiji ya ba zaba mana adali wanda zai taimaka ma talakan kasa sunana mutare amadu yan uwa na duka yan nijar su gane cewa tudu da ya ce zo mu yi siyasa ba wani abu ne yana nihin iya sanya kusantar da mulki ga hannun mu talakawa kenan mu talakawa mu ne zamu zaɓi wanda ya dace wanda muke ganin muna kyautata zaton zai mana abu da adalci allah subhanahu wa ta'ala ya mana zaɓi na alheri ya zaɓa mana adalci sunana a'a ita siyasa ba yaƙi ba ce yaƙi ne lalle mai yaƙi na neman mutane su manyan 'yan siyasa su ja hankalin magoya bayan su eh, eh, a yi zaɓe a nemi mutane cikin kwanciyar hankali da lumana. Ahmad Rufai Abubakar titin bagaji. Ina jan hankalin 'yan siyasu maganganun da suke faɗi a gurin kamfain gaskiya ba su da daɗi. Ya kamata kowa tafsa zuciyar shi a yi maganganu a hankali. Ina fata gwamnati ta tsaya ta wa 'yan kasa adalci wanda ya ci a bashi cin shi wanda bai ci ba kuma ya rungumi kadara Allah kai mu shekara biyar ta gaba mai zawa. Salamu alaikum jama'a barkanmu da sake haduwa a wannan shiri da fatan kuna lafiya. To aski ya zo gaban goshi a game da zaben jamhuriyar Nijar inda aka riga aka kaddamar da yakin neman zaɓe a dukkan matakai na shugabancin wannan ƙasa wato zaben majalisun karkara na ranar 13 ga watan Disamba da na 'yan majalisar dokokin ƙasa haɗe da zagayen farko na zaben shugaban ƙasa da za a yi a ranar 27 ga wata. kamar yadda aka ji a shirinmu da ya gabata wannan muhawara za ta mai da hankali ne a yau akan zaben kananan hukumomi a fafatawar da ke hada alhaji muhammadu maiduka na model lumana bangaren 'yan hamayya da alhaji asmanu muhammadu na jam'iyyar pendes tarayya mai mulki alhaji asmanu bari mu fara da kai ya mahimmancin wannan zaɓe yake a gare ku ku pendes eh, ai kasan wannan zaɓe na karkara shine zaɓe wanda yake kula da ƙasa aminacin ma baz don ku shi ke gwada nauyi na jam'iyya ko da shi ke kasan yawanci zaɓen nan ana zaɓen mutum ne Da in kana da ɗan takara na kirki wanda mutane suka amince da shi a cikin karkara ko a cikin gari to mutane na iya zaɓen wannan mutumin su ce a wani za mu ɗauka ko da jam'iyyar shi ta tsaida shi idan akwai mutumin da mutane suka shi na wata jam'iyya suna goya mai baya yana da mahimmanci kwarai ga al'umma eh. kuna ganin za ku kai labari domin shi wannan zaɓe shi ne wanda za a iya cewa ah, talaka ke da makami na ladabtar da 'yan siyasa insha Allahu za mu kai labari faske mun tace mun ba mutane dama a cikin karkara su tsai da 'yan takara wanda suke bukata su tsai da mutane waɗanda suka ga sun dace a cikin karkara a cikin garuruwansu da su zame musu 'yan takara saboda haka su 'yan takarar namu kuma suna da abin gwada ma al'umma gashi bayyane wanda sun ka gani an yi masu a bayyane kenan babu wani shekara ba mu tsoron komi a wannan zabuka insha Allahu za a samu sakamako mai tsoka. Um, mai duka yaya jam'iyyar adawa ta model lumana ke tunkarar waɗannan zaɓuka na ƙananan hukumomi na 13 ga watan disamba? Eh, jam'iyyar mu ta lumana eh, muna shirye kuma mun aza 'yan takara eh, mahi yawancin duka komin na niger don ka za mu tamkari wanga zaɓe eh, kwarai da aniya saboda kuma dalilai da yawa yau na ji daɗi ma da shike asumana ya nuna kwarin ciki na cewa zaben kansaloli shana da ma'ana kasan cikin tsarin su da sun so sam kala a yi wannan zaɓe kakin ayi na shugaban ƙasa muka ce bai yiwuwa saboda eh, kansilolin ya kamata a ce da shekara biyar ma bayan an yi zaben su wannan kaga ya kashe demokarasiya kwarai saboda gina ƙasa ce ake yi kuma daga ƙasa ne ake tashi zuwa sama kamar wanda aka gina ɗaki to da muka yi tsaye eh, suka ga dai dole a dawo a yi to wannan alhamdulillah yanzu an sa wannan zaɓe gaba don shi ma ya kawo yalla Eh, rashin shirin fartutuka saboda kahin a tsaye da a tabbatar da za a shi wannan zaɓe a ɗauki lokaci sosai to eh, amma duk da haka nan eh, fartutuka da yawa sun yi ƙoƙari kuma sun aji takardu sai ni inan cikin tsarin aikinta ya kamata a ce sun yi takardu na aihuwa saboda an san kasashe na afirka kamar niger ana samun waɗannan matsaloli to sun je sun ce sun yi audience foreign amma Eh, Malo da zama waɗannan takardun aihuwa mutane ba su same su ba sai zamanto eh, parti shine ke zawa sai a ce to an yi gungu kaza kowa shi zaɓo ɗan takara ta ana iya a zaɓi ɗan takara wanda shi kanka ne bai da takardar aihuwa kuma ba a samun takardar aihuwa ta uba balle a samu a yi nationality shi ko wajen haɗa dosiyan nan sai an hada takardar aihuwa kuma da nationality duk wannan abubuwa sun kawo yauni cikin tafiya. lumana ana cewa akwai wuraren ko kuma da'irorin da aka yi watsi da takardar 'yan takarar ku. eh to abun mamaki sai muka ga shekaran jiya doso musamman an ce kansuloli namu waɗanda ke takara eh, cikin eh, gundumar doso da kuma eh, na jiha gaba ɗaya an yadda su cewa parti na noma ne idan haka na shi zaɓuka kaga wannan abu akwai matsala don haka shi wannan mulkin abin da muka gani ba su da niyya na aje a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali saboda an riga an yi shari'a ni dai nan nijar abin da mun ka sani republic ce guda ce ba federation ce ba kama abin da a federation kasa an ce federation ko kowace jiha tana iya zamanto ta shari'a daban misali to amma nan nijar shari'ar da aka yi maka ya mai ita ya kamata ya aiki difa to abun mamaki sai gashi yanzu an yi shari'a an nuna noma bai da farti amma bai hana ba nan doso misali an zo an yi wanga abu kaga dan waɗannan abubuwa suna da ban mamaki kuma suna da ban tsoro suna nuna kuma cewa akwai bita da kulli saboda su waɗanda ke ikon ko in ce 'yan tarayya bartin da ya sha musu kai wanda suka ganin kamar shina iya kawo musu cikas cikin tahiya idan an kai zaɓe cikin kwanciyar hankali to babu kamar lumana don haka babu hanyoyin da ba a bi ba na a dagargaza wannan fartin kuma Allah da iko ne Allah bai yarda ba. Alhaji ya aka yi PNDS tarayya ke katsalandan a harkokin cikin gidan jam'iyyar siyasa sannan ana zargin ku da shishigi a ayyukan hukumar zaɓe. a cewar 'yan hamayya tun a lokacin da ake ayyukan rajistar masu bukatar takardar haihuwa kuke kokarin ganin kun hana wa magoya bayan su samun waɗannan takardu. saboda a tunaninsu ba kwa son su shiga zaben nan da aka jima ana cece ce a kan yiwarsa. Abin kumya ne a ce jam'iyya tana jira ɗan takara wanda ke zama kwansaye regional ko kwansaye local sai sai sai abin ga ni ta sa mai takarda aihuwa wannan abin kumya ne ga jam'iyyoyi su wadda wannan magana mm. abin kumya ne fakin jam'iyyar pentasar ba taɓa kukan takarda aihuwa ba ga ɗan takararta ba mu da matsala bisa haka to jam'iyyar da ta zambar ta iya mutanen takarda aihuwa ko nationality to ya za ka neman wannan jam'iyya ta kai tsammanin za ta iya jagorancin kasa akwai matsala abokina na lumana jam'iyyar shi ta taɓa jagorancin ƙasar nan ko in ce shugaban shi ya taɓa jagorancin ƙasar nan da shekara bakwai da rabi yana fara minista abin kumya ne wannan harko kenan na biyu zan koma bisa zancen shari'a yaushe juju za shari'a alƙalai na ƙasa kuma ka zo ka azami jam'iyyar pendas tarayya laifi cewa jam'iyyar pendas tarayya ce ke kawo wa matsaloli ya yi allusion da matsalar da ta samu doso wannan mutanen duk lokacin da shari'a ta ba su gaskiya za su tabbatar ma Nijar da cewa da al'ummar duniya cewa ai babu jujoji na kirkir na kwarai kasan nan kamar waɗanda jujoji duk lokacin da shari'a ta buge su kuma lokacin nan za su ce jujoji ai karkashin jam'iyyar pendas tarayya To a gaishe ku malamai, kamar yadda watakila wasu daga cikinku suka riga suka shi. A karan farko cikin shekaru kimanin talatin na demokradiyya, kasar ta Nishar a wannan karan za ta gudanar da zaɓe ta hanyar amfani da kati mai hoto da zanen yatsu, ma'ana karti biometric a matsayin wani matakin murkushe magudin zaɓe. Sai dai wasu 'yan ƙasar na da shakku game da inganci ko kuma sahihancin wannan kati. Kaɗan kenan daga cikin abubuwan da shirin tsaka mai wuya na makon gobe zai taɓo kenan. Yanzu muna godiya ga bakinmu Asmana Muhammadu na PNDS tarayya da Muhammadu mai duka na Model Lumana. A madadinsu da jagoran shirin Aliyu Mustapha Sokoto, ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku sai an jima. To madalla yanzu kuma ga Ibrahim Garba ya dawo da takaitattun labaran duniya. Yau dinnan talata Burtaniya ke kaddamar da aikin rigakafin cutar COVID-19. Ma'aikatan bangaren kiwon lafiya na kasar da mutanen da ke gidajen kula da tsaffi da masu kula da tsaffin yau talata za a musu rigakafi na farko da kamfanin harhaɗa magungunan nan na Amurka Pfizer da kuma BioNTech na Jamus suka ƙirƙiro tare. za a fara aikin rigakafin ne yau talata kusan makonni biyu kenan bayan da hukumar tantance magunguna ta gwamnati ta tabbatar da ingancin rigakafin a halin da ake ciki kuma daraktan sashen kai daukin gaggawa na hukumar lafiya ta duniya who jiya litini ya ce yawan yaduwar cutar covid-19 a amurka daban mamaki ganin irin ingancin fannin lafiyar da kasar ke da shi a yayin taron manema labarai da aka saba yi ranar litini mike rain ya ce silisin masu dauke da cutar a duniya a amurka suke wannan annoba na wahalarwa a amurka ta yadu sosai al'amarin da a ƙashin gaskiya da ban mamaki ganin mutum ɗaya zuwa biyu kan mutu cikin kowane minti guda a amurka ƙasar da ke da tsarin lafiya gawurtacce kuma ingantacce da kuma matuƙar ƙwarewa ta fuskar fasaha a cewar ryan Firaministan Birtaniya Boris Johnson da shugabar kungiyar tarayyar Turai na shirin ganawa ta keke da keke don su duba su ga ko za su iya cimma yarjejeniyar cinikayya ta dab da kurewar lokaci a cewar jami'an gwamnati jiya litini. Jansan da shugabar hukumar zartarsuwar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen sun faɗi bayan wata tattaunawa mai tsawo ta wayar tarho cewa har yanzu akwai saɓanin ra'ayi sosai a wasu muhimman batutuwa uku. sun ce suna shirin tattauna bambance bambancen su a wani taro na keke da keke a brussels cikin makonni masu zuwa masu sauraro a nan kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga sarkin zango kumasi sultan umar faruk sa'id na rasuwar bafadinsa alhaji audu garkuwa wanda ake masa inkiya da audu bozin wanda za a yi addu'a a ranar alhamis a birnin kumasi idan allah ya kai mu to allah kyautata makoma tare da sauran magabata allah ya kara wa iyali hakuri musamman dan uwansa abbas saddam to yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da cuba hero ne wanda ya bada umarni da ma injiniya mu na wannan safiyar baba ya kuma makeri ne da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum